yammacin asabar 27 ga watan zulka'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 19 ga watan august shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 145 daga cikin jeren giyar karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah Muhammad bin Abi Bakar az-Zura'i wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Zadul Ma'adi mawsu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'adu da tafarki da tsarin rayuwa da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya gudanar malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim duba zuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a inda ya je kasar makka don yin aikin hajji nesa da garinsu da aikin da kayan aikinsa da iyalansa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi muna cikin faslin da ainihin wato malam ibn al-qayyim ke mana bayani akan hukunce hukuncen haihuwa da sanya ma yaro suna da yankan aƙiƙa da yi masa kaciya da aski da makamantansu a inda muka zo kan matsala da ke magana akan kaciyar ya mace nan ne muke dan jam numfashi dan tattauna matsalar kasancewa ta daga cikin masail waɗanda a waɗannan zamunan sun fuskanci ƙalubale mai girma kwarai da gaske daga wajen turawan mulkin mallaka da sauran 'yan barandansu waɗanda suka kai matuka wajen yin kamfe da yaya ta cewa cin haƙƙin bil'adama ne wulaƙanta ya mace ne zalunta ta ne da sauran kalmomi na sharri da ƙage da canza magana muna cikin karanta ainihin wani littafi da muke summarizing dinsa shi ne littafin khitanul banat na ainihin addoktor sa'id ibn abdul azim sai lokaci ya kure mana da haka za mu ƙarasa wannan summary ɗin insha Allah kafin mu kai ga littafi na gaba za mu tashi a shafi na goma inda malamin yake cewa waƙad khayyala a ada'u ala bi'afil basari wal basirati min hadhihi al ummati watan abokan gaban addinin musulunci sun riyawa masu raunin ilimi da raunin tunani daga cikin musulmai wa asarat shayaqinul insi wal jinni shubuhati haula ba'd al ahkami kal khitan waɗannan shedanin turawa da suka zama wa mutane alaƙaƙai suka dinga tada zaune tsaye dangane da wasu abubuwa da ke da alaƙa da shari'a Allah wanda daga cikin abubuwan akwai batu akan kaciyar ya mace raja'a ibadil ummati an diniha wa tashkikiha an shari'a fi shari'ati rabbiha sun yi haka ne dan su nesantar da wannan al'umma daga addinin ta da Allah ya shar'anta mata kuma su sanya al'umma ta rena addinin Allah ta fara shakka a cikin sa bayan Allah yana cewa ah, yace qala ta'ala yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfikunaha thumma kuna alaihim hasara thumma ya yace kafirai dama Allah ya ce za su dinga ce da dukiyarsu dan su katange hanya Allah to abinda za su ta yi kenan sa'annan kuma zai zama musu asara sannan a ci nasara akan su ba za su ci nasara akan abin da suke ba Allah ya ƙara cewa kamar yadda malai ya kawo wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in sata'u ba za su gushe ba suna yi muku ainihin wato yaƙi ta ko ta ko ina suna yaƙakku sai in sun iya dawo da ku daga barin addinin ku in su samu halin haka gashi nan dai malam ya ta kawo ayoyi daga karki yake cewa kana ahra bi CNN wa ghayriha min al-jihat al-mashbuha an tushfika ala nafsiha yace ya kamata a ce wato tashar tashar gidan TV ta CNN da ita da wasu sauran tashoshi ire-irenta wanda suka iya tada zaune tsaye suka iya kawo al-mashbuha wanda suke iya kawo zargi cikin mutane ya kamata ne an tushfika ala nafsiha ta tausaya wa kanta fatakunu da'awatan lil auda li imani wal islami walil islami alwajhi lillahi azza wa jalla da sai ta tsaya ta yi kira zuwa ga gyaran al'amura da suka lalace na al'adu da addini tukunna malam yace وهل أخذتهم الشفقة والرحمة بالمسلمين الذين tajri dima'uhum anharan huna wa hunaka me ya hana CNN su tausaya wa musulmai waɗanda ake zubar da jinin su a ko ina gashi nan ana karkashe su fal mazabihu tujra lin nisa'i gashi nan ana wa mata kisan kare dangi wal atfali da yan yara washukhir rukai da tsofaffi wanda suka riga suka gaza bila hawada ba tare da wani sassauci ba hawada shine leniency sassauci fa hadha arfaqu min dassi sami as-summi fil asli wannan fi musu sauƙi su yi fiye da sanya ainihin guba a cikin zuma wa muhawalatu zuhuri bi mazhari tahabburi wal muhafazati ala huquqi da kuma kokarin fitowa a matsayin su na masu kare haƙƙin al'umma wanda suka sanya ake a cigaba wasil muslimina bil maqabili bil hamajiyati wal wahshiyati wal qaswa da kuma yadda suke siffanta musulmai akan cewa suna da wato alhamajiya shine barbarism wato sun iya kisa kuma suna da hali na dabbobi da rashin imani malam ya ci gaba da ainihin bayanai muna takaitawa ne yake cewa watarkizu a ala khitanil banati bi hadhihi alkayfiya wa fi hadhihi alawina min sha'anihi an yusira raiba a daidai wannan zamanin da muke rayuwa tsayawa da suka yi suka dage akan batu da ya shafi watin kaciyar ya mace suna yin haka ne dama don su kawo kokonto min al-ma'alumi ma alaihi nisa'ul gharabi min at-tahattuki wal fujur ai kowa ya san abin da matan kasashen yammacin duniya suke ciki na tsaraici da fajirci wa annal ummata tafsudu bi fasadi nisa'iha kuma kowa ya san cewa al'umma tana lalacewa idan mata ba su tsara kansu suka zama masu mutunci ba falmar'atu ita ya mace hiyal bawwabatu ita ce gate wal madkhalu ita ce kofar shiga ta kawo barna wa qala al ba'du wasu suna cewa la budda wa an tuj'al an naj'al al mar'ata rasulan li mabadi'in at tahruriyya wai dole su sanya mace ta zama ita ce yar sako ta ainihin ayyukan su na kawo yanci wa nukhallisaha min quyudiddin dole ne mu raba mace daga ainihin wato iyakoki da addini ya sanya mata shi sa zaka lura duk wani abu da za a yi na talla ko wani abu da za a yi na shedanci to sai a sanya mata a gaba sawa'un hotuna ne za a ɗauka za a zo da su ne a manna su a jikin billboard za a nuna su a cikin tashar talabijin ne ko a jarida ko menene sai zama ko da abin bayi da alaka da wani abu na matantaka sai a nemi mata fitsararru sawa'un 'yan rawa ne ko 'yan fim ko marasa mutunci ko wanda suka sai da mutuncinsu da rayuwarsu su za a nema su yi shiga irin wacce ake so don su bayyana ainihin tsaraici ko yanayi da zai tada hankalin mutane ko ya ja hankalin mutane zuwa ga ainihin yadda da wannan product haka ko da gidajen abinci haka ko da wajajen tarurruka ko wurin bukukuwa ko ina ne an sanya mata a gaba su ne suke zama agent na kawo barna Allah ya tsare mu malam yace wa hadha tafriqu lil idami basiratihi ra'a wa hadha al-fariqu waɗannan mutane لانعدام بصيرته رأى أن التقدم والتحضر وتطور واللحاق بركاب العصر لا يتم إلا بأخذ الإفن والنجاسات الموجودة عند الغرب باين da tura suka kawo wannan barna sai aka samu wasu a cikin musulmai suka fahimci wai ci gaba da wayewar kai da kuma shiga karabkan zamanin nan na ci gaba da ake cewa to ba zai yiwu ba sai an dauki duk wani rababban abu shine al-ifani rotin ko decayed abin da ya lalace daga ainihin turawa wannan jasati da kuma kazanta almajuda inda al-gharb fa idza tabarajat nisa'uhum wajin da matan turawa suna fitowa tsirara wa ikhtalatna bir rijali tunda wai matan turawa suna cakudewa da maza wa tarakna al-khitana kuma sun yi watsi da kaciya faltaf'ali zalika nisa'ul muslimina da haka wai dole matan musulmai su ma su aikata haka وهذه هي الحرية التي يتنادى بها البعض وما هي إلا دعوة التحلل والفجور وشيوء الرزيلة wannan shine abin da wasu ke kira da suna yanci kuma ba komai bane illa kira zuwa ga warware duk wata ka'ida ta addini da fajirci da yada arrazila yada munanan ayyuka fil ummati kama sha'at fil gharb so ake tade da zina tsakanin mutanen da suke dangi guda Eh, fasikanci tsakanin iyaye da ‘ya'ya ko yayi da kanne, luwaɗi maɗugo duk wata barna da ta shafi jinsi yawo tsirara so ake yi watan a wayi gari musulmai ma suna aikata wannan yadda ake aikata shakashin turawa Allah ka tsare saminan malam ya ci gaba da cewa abu na takwas taqdimul aham alal muhimmi amrun wajibun fil ilmi wal amali wad da'wati ila Allah daga cikin nasiha da yake mutane yake cewa wajibi ne a dinga gabatar da abin da yafi muhimmanci kafin wanda bai kai shi muhimmanci ba dangane da al'amarin ilimi da aiki na da'awa wal hadharu kullu al hadar min istidraji wal inshighal bil qabail al bihaythu tusbihu hadith al qasi wad dani yana yace ina jan kunnan dalibai su dinga makalkalewa a matsaloli waɗanda za su zama sun zama matsalolin rikici a waye gari kowa na nesa da na kusa su yake magana akai wal rajul wal mar'a maza da mata kowa ya zama ba shi da abun faɗe ba shi da zance sai wannan qadiya wala takadu tantahi hadhihi al qadiya illa wa na bi ukhra domin ka'idar da tura suke rayuwa akai shine za su shagaltar da mutane daga abubuwa masu muhimmanci wata matsala ba ta gama karewa ba su kawo ta daga sun gama magana akan polio kafin a gama sun kawo wani kafin a gama sun kawo magana yancin yara kafin a gama sun kawo magana kada aure da yaya sai sun kai shekaru kaza kaza kullum za su dinga kirkiro matsalar da za su shagaltar da ku ba za ku yi abin da ya kamata ba shine malaki cakar a biye musu wa tasbahu alqabaya kal mawdati sai su maida mas'aloli kaman al mawda al mawda shine yayi style da zai shigo gari ko wani fashion da za a yi ta yayin shi zaka ga kowa ya shagaltu da shi kafin ya zama tsohon yayi kuma an kawo wani sabo Alma'uzatu hadhihi al-ayyam al-kalamu ala tawliyati al-mar'a qadiyatan yace kaga abin da ake yayi a yanzu yana faɗan misra ne wajen shekaru 30 da suka wuce shine batun ko zai yi a ba mace alƙalanci awul kalam alal khitani da batu akan ainihin wato kaciyar mata dinnan wai kunu zalika ashbahu bil ilha sai ka ji abin naci yayawa akan shi wa ya'ti ala hisabi qabaya ukhra la taqillu ahmiya sai kaga kuma wannan yazo ya sha makance wasu mas'aloli waɗanda suke da muhimmancin da bai gaza wannan ba yana cewa wannan matsala ba ta da muhimmanci ba ne amma aka bai wa turawa a ce duk abin da suka kawo sai an ta cece ce a kan shi kuma cece can nan ya zama da wanda ya kamata yi da wanda bai kamata ba da wanda ke da cancanta da wanda bai da ita ba za su shagaltar da mutane duka sai an karar da energy akan abin da ba shine muhimmi ba tasi'an narfadul ardal jamahiri li khitanil banati wa ghairi yace muna ainihin cewa Allah wadarai da yadda ake nunawa a gidajen talabijin labarin yi wa mata kaciya ana nuna hotuna kowa yana gani wala yasuhu an yi da ra'ayin ulama'i ra'ayi ulama'i shari'ati bi jiwari ra'ayin raƙi wal mumathila wal mulhid zindiq bi tariqatir ra'ayi wa ra'ayil akhar ce kuma dama bai halasta a ce wai ana gwada ra'ayin malamai masana shari'ar Allah da ra'ayin 'yan rawa 'yan mata da waɗanda suke ainihin actress ne masu yin wasan kwaikwayo da fina-finai da ra'ayin batattu zindiƙai wanda suka karkace daga hanyar Allah a matsayin wai ana so kowa a ji ce, ya ce wannan ba ƙa'ida ba ce. Ƙa'ida tun da shari'a Allah ne fal wajibu alaina an na rudda hukuma ma na za'ana fihi lahi wani li rasulun lahi sallallahu alaihi wasallam abin da yake wajibi akan mu shine da abin da muka yi sabani akan shi mu koma da shi zuwa ga ra'ayin Allah da ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda fadin Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qaraita wa yusallimu taslima da fadin Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina ita kawo ayi kwatan kwacin wadannan fal wajibu alaina an narji'a li ulama'il ummatil al mu'tabirin fi fahmi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallama fahum an ilmin waqafu wa bi basrin yace abin da yake dole akan mu shine duk wata qadiya sai a koma gun malamai al waɗanda aka yarda da su suka san abin da suke waɗannan su ne suke tsayawa wajen fahimtar sunna da littafin Allah da ilimi da ainihin wato kyakkyawan gani wala yajuzu musadamatu sunani bi ra'ayi tabibin wala ghairi sam bi halatta a dinga gwara sunnoni na manzan Allah sallallahu salama da ra'ayin wani likita ko wani shi ba kowaye dan yayi medicine ko gynecologist ne ko menene a ce annabi ya faɗi magana shi kuma ya ce a ah, ai su likitoci sun gano aka san haka bai halarta musulmai su haɗa irin wannan maganganun bai ma halasta ba aqulu yace ina cewa idza warada zalika fala yaltafitu fala yultafatu liqawli tabibin yasifuhu bil jarima idan aka samu magana ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai halasta a waiwayi magana wani likita wanda wai yake cewa wannan abun wai crime ne ba wai sai criminal offense wai laifi ne ba aw bi annahu fi'lun la fa'idata fihi ko kuma ya ce wai bai da wani amfani wa sha'anul muslimi fi hadha wa ghairihi an yaqula sami'na wa ata'na abin da ya kamata musulmi ya faɗa a irin nan da kuma duk wani waje da shari'a ta kawo wani bayani ya ce mun ji mun yadda mun amsa au amantu billahi wa kazzabtu ai. ko ya ce na imani da Allah abinda nake gani wannan suna faɗa ban yadda ba ya zama imaninka ya tirsasa maka wajen biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam domin so da dama sukan faɗi magana jama'a su da kansu sai su dawo su karyata sai bayan sun karyata kuma sai a dawo ana cewa ai dama can qur'ani ma yazo da wannan zance shekarun baya shekaru talatin ko arba'in da suka wuce turawa suka dinga korafi akan bai kamata a dinga bai wa jarirai nono suna sha nonon uwa ba breastfeeding mutane suka biye musu akan wannan tunanin aka yi ta ainihin kamfen da yayata wannan nazariyar sai bayan shekaru kuma suka zo suka ce sun gane wannan kuskure ne sun dawo ma suka ce yanzu a dinga ba yaro nonon uwa wata shidan farko da haihuwarsa kar ma a bashi komai sai nono abin da suke ma baby friendly kuma wannan karatun yana cikin alkur'ani tun asali game da ba yaro nonon uwa walwale za ta yarda na auladahunna haulaini kamilain amma da turawa suka zo suka fada sai aka biya musu saboda ana ganin su wasu mutane da suka kai matuƙa wajen sanin sirrorin ilmomi na kimiyya da zamantakewa dan adam da fasaha da kasuwanci da makamantansu da haka saboda taƙalidanci na rashin ainihin wato tsari shikenan sai aka yi da turawa akan wannan zancen da suka dawo kuma suka ce sun yi kuskure sai aka da cewa wai kuskure to aka ba su ta mutane irin wannan shirman kullun su yi wani bincike wanda yake dan kankanin abu ne za su gano ko kuma ba su kai ga asalin hakikar ba sai su faɗa to idan yayi karo da sunna ko yayi karo da wani abu sananne a shari'a Allah da dai bai halasta a karba ba jama'a bai halasta ba sam dole a ɗauka cewa shi wannan abin da suke faɗa shi ne akwai kuskure a cikin shi ko kuma shi ne ba su fahimta ba amma ba za ta kuskunta da shari'a Allah don tunanin wani wai nazariya ko wani ainihin theory ko ta ainihin makala ko wani zance da turawa suka yi ko ƴan barandansu ba wannan shi ne yake faruwa da wasu da ake gani malamai ne da sunan cewa wai ai ilimin kimiyya ya gano ka ba of course ilimin kimiyya yana gano abubuwa da dama kuma ba a inkarin shi a matsayin shi na ilimi ba kuma a kauce yiwuwar samun kuskure a cikinsa amma qur'ani shine asalin ilimi sannan kuma shi babu kuskure a cikinsa sunna manzo Allah ingantacciya kuma ya ce wajen ainihin nagartarta kamar yadda qur'ani yake ma'asumi wajen nagartarsa da wajen kiyaye shi da haka idan manzo Allah ya tabbata ya faɗi abu to wannan abin ɗaya yake da qur'ani wajen ƙarfin hujja dan shi ma wahayi ne da haka bai halarta a bashi akan magana kowaye ba ina fata mun gane wannan ashiran mala yace abu na goma at-ta'anu fi ahadith al-khitan bi annaha da'ifa yace akwai wanda suke sukan hadisan ainihin al-khitan din zamu zo mu faɗi wasu daga cikin su insha Allah hadisan da suka zo akan magana akan yi wa ƴa mace kaciya wasu da suka waiga suka waiga saboda san zuciya sai suka ce wai hadisan ba su inganta ba wa qabla an nujiba ala hadhihi shubahati saqima nuwaddihu amran lafitan linnazari yace kafin mu bada wannan amsar bari mu yi wani ainihin wato tambihi akan wani abu mai jan hankali wa huwa anna hadhihi alqabail kalishtirakiyya wa demokratiyya wa ta'an fil khitan yace don waɗannan abubuwa waɗannan issues kalishtirakiyya kaman communism gurguzu wa demokratiyya da tafarkin demokradiyya na wato irin wannan da ake ake yayin shi yanzu a duniya tsarin mulkin demokaradiyya gwamnatin da ake cewa wai ta mutane ce kuma dan mutane ake yinta wa khitan da sukan kaciya yusiruha a adawul islami kafirai ne suke dago su ta yataqallafu ha alba'adu minna sai kuma a samu wasu a cikin musulmai sai su ɗauki dakon aikin yaɗa wannan muhawilan imraraha suna kokarin su shigo da su cikin musulmai wa tatbiqiha kuma su yi applying din su wasatal muslimina a tsakanin musulmai mustakhdiman asaliba talbis wa tadlis suna kokarin yin duk wani iblisanci da makirci turawa su Karl da suka kirkiro communism da su ainihin wato wanda suka kirkiro democracy mutanen girka su ainihin Socrates da su Aflatun da makamantansu ba su taɓa tunanin su nemi aya ko hadisin da zai goyi baya abin haka wanda suka kawo magana akan sukar kaciya ko ba su taɓa sanin cewa zai yiwu su rawata hadisan ba don babu ruwansu da su bincikensu ne a cikin ulum bahta pure scientific research a bisa irin methodologies wanda yake methodology ne wanda yake babu ruwan shi da Allah ko addini ko ko lahira to suka kawo waɗannan ka'idojin ko waɗannan sababbin tunanin za su tsaye ne su duba kawai me ya alfanin shiya za a yi su ci moriyar abin ya zama ya yi sabin interest ɗinsu kamar demokuraɗiyya tana sabin interest ɗin turawan yamma ne particularly america da 'yan goyon bayanta ah, kuma munafurci ce da karya in the sense that akwai ƙasashen da suke manyan ƙawayen america ne ba sa demokuraɗiyya kuma america ba ta taɓa ɗaga musu kara a kai ba ka ɗauki kamar saudi arabia kamar qatar kamar Iran da makamantansu duk waɗannan suna da wasu alaƙoƙi na kasuwanci ko diplomasiya da ainihin Amerika irin Pakistan da makamantansu amma Amerika ba taɓa ganin cewa abin da suke ba daidai ba ne waɗansu suna yin gado ne na gargajiya wasu suna yin mulkin soja ne na danniya wasu suna yin mulki ne na zaman dirshan sai sai ba ta gani amma duka Amerika ta yarda da su a matsayin kawai kaga ashe ashe dimokradiyan ƙarya ce kenan ba kowa ne ake so dole sai yayi ba sai wanda aka raina na ɗaya kenan sannan kuma na biyu an ce gwamnatin mutane dan mutane kuma ce mutane aiki to da ya kamata tun farko a nemi ra'ayin mutane ko suna son irin wannan gwamnatin kafin a ce ku zo kafa jam'iyyu ko kuma a ce ga jam'iyyu na an kafa muku kuma a ce UNO ko wace ta ce dole sai an yi dimokuraɗiyya a Najeriya kaga an tirsasa wa mutane su demokaradiyya kenan ashe bata zama gwamnatin mutane ba da from the onset sai a ce to mutanen Najeriya idan kuna son demokaradiyya ku zo ku yi referendum ku zo ku ja ai layi a kirga ku sai in mafi yawan ku sun yadda suna son demokaradiyya sannan ta cika sharadin ta zama ta mutane ko kuma sabon nake nufi kuwa ba kai a zo a ce ga jam'i dole kowa yi ba ta yi mutanen ba su san wannan ai ba dole ne ko ina mutane ya zama suna son abin da mutane wani gari suke so ba dole ne idan ana so abu ya zama mulkin da mutane suke sai abu kowa su irin wanda suke so shine true concept na democracy din inda gaskiya ce kowa a basu wasu na son na soja wasu na son gargajiya wasu na son jam'iyya daya wasu jam'iyyu da yawa wasu kaza wasu kaza kowa sai a basu irin nasu shine an yi demokradiya kowa an an basu irin wanda suke so amma a ce wai ga wani wanda wasu ne kadai suke son shi kuma an ce wai shine na mutane wannan duka eh, yau mutane raina hankali ne kawai daga haka haka haka gurguzu shine komai na gwamnati na ainihin mutanen Rasha da da da kasar Sin da suke sosai sai su ma da karfin tsiya sai sun yada wannan tunanin shi ma zalunci ne bai da asali a cikin addinin Allah ko a cikin asalin ma natural laws da Allah ya kirkiri mutane to sanda suke kawo waɗannan ƙa'idojin su ba su da aya a kanta amma idan ya zo cikin musulmai abin da malai yake ce mana sai a samu wasu musulmai gurɓatattu wani lokaci ma da wanda ake cewa malamai in court sai su fara neman ayoyi da hadisai da wasu ka'idoji a cikin musulunci da za su goyi bayan wannan abu ba abin da suke ba yanzu demokaradiyya din nan za ka yi samun malamin da zauna har ma littafai akwai a ta fil islam demokarasi a musulunci a ina ka ce haka annabi ya ce ko sahabbai ko tabi'ai amma san kalma a cikin musulunci babu sai ta kawo inda musulunci ya zo da ƙoƙarin jin ra'ayin mutane wa amurhu shura bai na hum da kaza da kaza sai cewa demokaradiyya ne wannan zindikanci ne da ma ba dinin Allah ne ƙoƙarin musulunta da kafirci ne ko kuma kafirtar da musulunci idawai ina fata mun gane abin da yake mana ishara anan cewa kowa ya shiga taitayinsa ka daina zuwa kana ɗauko ƙa'idoji da tafarkin rayuwar kafirai ka ce wai sai ka samu musu shiga mashiga a cikin musulunci a wannan zamanin malamin da ya kware akan wannan shine al'allama al-doktor ainihin wato yusuf al-qardawi sadadallahu qutahu wahdahu wani babban malami ne amma Allah ya jarrace shi da wani mazhabi mai suna mazhabu taysir sassauci komai sassauci sassauci aka kaka sai da aka yi rikici da shi aka kore shi da ƙasar ta ƙasar misira ya koma ƙasar qatar to duk wani abu da tura suka kawo cikin musulunci da duk wani abu da suka soka a cikin musulunci sai kardau ya nufin ya kokari ya nuna musu cewa ai ba su fahimta bane ai dama akwai shi babu matsala musulunci ma ya yarda da wannan ko kuma koda musulunci bai yarda da shi ba sai ya ce a ah, musulunci ya daina yayin wannan kamar misali tafiyar mace ita kadai gaisawa tsakanin maza da mata cakuɗe ɗeniya fita babu hijabi sarauta ta mace ta sarauta amma dole na abubuwan musulunci bai da su ba kuma su kardawu ya san hatta su kafiran sun san musulunci bai da waɗannan ba to sai ina musu cewa ai musulunci ya ne yayin waɗannan musulunci shi ma yana da mustajiddat yana da new trend sababbin salo haka kardawu ya dinga wannan barna har ya kai inda yake Allah shirye shi da shi da wasu malamai da dama suna nan musamman a kasashen larabawa waɗanda suke ba su damu da addini ba irin katsar ɗan ita kanta da wasu mutane a ƙasar misira da makamantansu Allah ya tsare mu wai ce da isfa'i sifati shari'a alaiha dan su sanya ma abin da yake kafurci su sanya mishi siffa ta shari'a hatta turawwaja har ya zama ta samu kasuwa da shiga a gun musulmai wa qaribun min dhalika al-maslaku shaytani daga cikin irin wannan tafarkin na shedan da ake bi akwai wasfu shajaratin latinu hiya adamu anil akli minha bi shajaratil khuldi siffanta wannan bishiya da aka hana annabi adam ya ci dan itacen ta aljanna su ce wai tace ainihin bishiyar tabbata wa wasfu riba bil fa'ida da sanya ma riba suna da cewa riba ce fa'ida ce interest ne irin da wannan daktar na Kaduna yake cewa ai amma musulmai sun koma baya saboda malamai wai malaman musulmai da suka hana musulmai mu'amala da bankunan riba sun jawo musulmai sun koma ba a tattalin arziki da ka shi ya fito full blown yana halasta riba cewa mutane su tafi bankuna commercial waɗannan traditional and commercial banks su je su anshi kuɗi na bashi wanda ake biya da ruwa su je su kasuwanci da noma su biya wa yansu kuɗin makaranta dan yansu je su karatu mai zurfi daga baya su biya da ya yace wai babu komai wai malamai na musulunci tun daga ƙasar makka da najeriya da ghana da ko'ina wanda suke cewa babu kyau mu'amala da bankunan riba ya ce 'yan ƙauye irin magana ita ce turawa da suka ƙirƙiro ruba su sun san ruba ce kuma su sun san zalunci ce ba su taɓa cewa ba zalunci a ciki ba amma abinda suke cewa dole ka biya kuɗin services ɗin da ake maka service ɗin da aka baka na baka wasu kuɗi da ka amfana da su ba mallakar ka ba dole ka biya service ɗin da aka maka turawa da kansu sun san akwai riba a cikin kayan su ce babu ba ina fata mun gane wannan to sai aka samu wanda sunan malanta a musulunci ko wasu sai siya ba komai yana da mashiga a musulunci haka wal khamr bil ar ruhiyya giya sai a ce ai abin sha ne wanda yake gyara sammuna ha bi mai ismiha kenan ko a dinga kiranta da wani suna wanda ba sunanta ba warraqsu bilfanni raye-raye da yan mata suke da sauran iskan gari sai a ce wai art ai al'adu ne wannan kuma sai ka koma gidajen radio da da sauran yan jarida su ne komai su ce al'adun gargajiya al'adun maguzawa su ne al'adun gargajiya kiɗa da rawa da waƙa za su yi ta saka shi kyauta amma za su saka maka ƙur'ani aya ɗaya sai an biya su wanda sai su ce sunan shi nishaɗantarwa kullum haka suke duk inda ka je gajar redoyi a duniya haka yake har a makka duk wannan yaudarar da aka yi mutane ne wa qad ihtarafa al-ba'd mihnata qalbi wasu a cikin musulmai sun dauka wa kansu wato aiki profession na juya gaskiya falhalalu yusayyiruhu haraman halas su mai da shi haram Walharamu haramu yusayyiruhu halalan shi kuma haram su ce halas ne duna khawfin aw wajalin ba tare da tsoro ko fargaba ba wa sha'anuhu fi dhalika ka sha'ani qutta'i tariqi ila Allah kamar ka ce ɗaya suke da masu katange hanya su hana mutane zuwa bautawa Allah wal badul akhar qaliyan qadu bi husni niyyati ana samun kuma wasu wanda suke gafalallu ne suna karɓan maganar da ake sanya musu a baka da kyakkyawan niyya irin da aka dinga ziga malamai suna magana akan polio suna magana akan cancanta suna magana akan sak suna magana akan kaza kaza kaza wasu da kyakkyawan niyya suke suna ganin sa taimakon al'umma su ne sai ya faɗi magana sai sai daga baya gana ashe an yaudare shi ne saboda sun nuna mishi sun fi shi wayo sun fi shi sanin duniya ko an kawo wani abu an bashi ko makamantan haka ba zai ankara ba sai sun watsa mishi gaba ɗaya mutuncin shi ko ɗaliban shi ko karamar shi ana samun wanda suke fada cikin wannan kuskuren wala takfi annawaya tayyiba yace kikkiawan nufi baya isa bal labudda min sihhatil amali dole sai kana da aiki mai kyau kullu insani yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace dan haka duk wani mutum ana daukan sa ko a wargar da ita gwargwadon kenta ko rashin kenta in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka samu wannan magana daga Imam Malik ibn Anas rahimahullah wal khitan kama zakarna mashru'un bi ittifaqil ulama'i wan nusus fi dhalika sahiha sabita ce a takaice dai shi dai wato kaciyar ya mace abu ne tabbatacce da haduwar malaman musulunci kuma nasoshi sun inganta akai ihtadda biha ahlul ilmi qadiman wa haditha malamai sun yi hujja da waɗannan nasoshi tun ba yanzu ba da kuma a yanzu gashi nan ya ta kawo nasoshin waɗanda mun ji wasu a baya za mu ƙara jin wasu kuma a gaba daga ciki ce wa warada an samu nassi cewa idan taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl wa an sa'id ibn musayyib anna aba musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala li aisha radiyallahu anha abu musa al-ash'ari yace da aisha inni uridu an as'alaki an shay'in wa ana astahi minki ina so in tambaye ki wani abu yake uwar mu'mine amma ina jin kunya faqala faqala tace da shi sal wala tastahi ka faɗa karka ji kunya fa inna ma ana ummuk aini mahaifiyarka ce fasa fasa'alaha anir rajuli yagsha wala yanzu sai ta tambaye tambaye ta game da mutumin da ya kwanta da matarsa amma bai zubar da mani ba faqalat anin nabiyyi sallallahu alaihi sallama ai manzon Allah ya ce idza asaba al-khitanu al-khitana faqad wajaba ghusl idan kaciya ta hada da kaciya to wajibi ne ai wanka al-imamu Ahmad ya fitar da wannan riwaya da al-imamu Malik da lafuza daban-daban فالنصوص صحيحة وثابتة وهي تدل على أن المرأة تختتن كما يختتن, يختتن الرجل نسوشين التبتتو لسكي نوني أكنت وأنا يوم تكاتيا كما يدعيك ونمجي وحديث سنة الفترة كثيرة hadisan da suka yi magana akan sunnoni na ɗabi'a suna da yawa sahiha wa qaddalat ala mashru'atil khitani wa huwa min jumlati khisalin wa sunanil fitra bin nisbati lirrajuli wal mar'a kuma kaciyan kama da hadisan suka nuna na nuni cewa wato abubuwan da suke da alaka da ɗabi'a ga mace da namiji malam bayan da ya gama kawo riwaya sai ke cewa fa hadhihi riwayatu da'awatun nabawiyyatun Sharifatu. waɗannan hadisai maganganu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganu masu daraja manzon Allah yayi kira ila khitanin nisa'i duna mubalagatin fil qat'i wal isti'sali lalle ayi ma ya mace kaciya amma kar a kai matuƙa wajen yanke mata zankon farjinta ko kuma a ainihin zabtare shi wa an ya al-khitanu ala khafd juz'in juz alladhi ya'lu ma'a ya zama kaciya ta takaitu ne akan kwarzane wannan dan tozo da yake a saman mazbar fitsarinta wa bidhalika yatahaqqaqu al-i'tidalu wannan zai sa ta samu ainihin daidaituwa falam ya'dim al-mar'ata al-istimta wal istijaba wannan ba zai hana mace jin daɗi da amsa kiran mijinta ba kama huwa halu ba'adi ahli sudan kamar yadda yake a wasu kasashen bakaken fata waɗanda suke mata kaciya irin wannan muguwar kaciya ta al'ada sai zama matan ba su da ragowar sha'awa tare da su walam yubkiha duna khafdin fa yadfa'uha ila listihtar kuma ba a batta babu ainihin wannan kaciya ba ballantana ta kai ga ainihin an batta kenan za ta yi fasikanci da wurwuri wa adamil qudra ala tahakkumi ala nafsiha kuma ta kasa rike sha'awarta inda al duk sa'ad da ta su mata kama huwa halu nisa'il gar kama yadda yake a gun mata na turawan yamma mala ya ci gaba da cewa alhadi ashara albadu mutahawwil wa mundafi'un wa jari'un jur'atan mazmuma ya asamu biha ana samun wasu mutane masu ainihin tsaurin ido da shigege da taurin kai wanda yake zai kai su ga samun sabo wa min dalika wasfu khitanil banati bi annahu ghairu islami kaje suna cewa kaciyar ya mace wai babu ita a musulunci au adatun jahiliya ko su ce al'adan maguzawa ce au annahu sulukur raja'iyyun mutakhallif ko su ce ai wani dabi'a ne na ci baya primitive practice ne ko backwardness ne abu ne na zamanin da yuharrimu taqawul yace wa yahrimu taqawul ala Allah da ilmin ya kamata mutane su san cewa Allah ya haramta kai magana ba da ilimi ba wa man qala la adri faqad afta wanda yace ban sani ba ya bada fatawa iya ilimin sa wa man nasiya la adri duk wanda ya manta yadda ake cewa ban sani ba usibat maqatiluhu to zai kai kan shiga halaka duk malamin da shi bai san ana cewa ban sani ba to wata sunan shi halakakke wa shifa'u li'i a sual waraka game da cutar jahilci ita ce tambaya wa ma min mas'alatin illa walaha hukuman fi dinillah babu wata qadiya da kake gani sai ya zama akwai hukuncin ta cikin addinin Allah faman jahila hukumal khitani wa fa ma alaihi illa an yarja lil kitabi was bi fahmi ulama al in baka san hukuncin abu ba ka koma ga alƙur'ani ka koma ga sunan manzo Allah sallallahu sai ka ga ainihin fassara da fahimtar malamai na kwarai malam ya ci gaba da ainihin bayanai ga sunan dalla-dalla waɗanda ainihin suke da tsayi muna ta tsallake su ne ne sai ya kai karke inda yake cewa a gashi inda yake cewa daga al'imamu Ahmad ibn Hanbal ya kawo magana a kan cewa ƙala wa akhbarani Muhammad ibn yahaya alkahal ƙala sa'altu a ba abdullahi an al-mar'ati na tambayi imamu ahmad game da mace shin are mata kaciya sai ce fa qala qad kharajat fi ashiya an samu wasu maganganu akai thumma qala sa'annan yace wa nadartu fa idha khabarun nabi sallallahu alaihi wasallam hina yaltaqi al khitanani kuma na ga hadisin manzon Allah yayi magana akan haduwar kaciya guda biyu wala yakunu wahidan innama huwa thnani ba kaciya ɗaya bace a'a guda biyu ce qultu li abi abdullah fala budda minhu qala ar-rajulu ashad nace to arga ta malan dole ne dole ne sai an yi yace eh dolan dai tafi tsanani akan maza walika anna ar-rajula idza lam yuftatan al-jalda mudlatun alal kamara fala yabqa ma'asamun yace domin shi namiji idan ba a yi mishi ba to wannan loba ba za ta gushe ba tana lullube datti ba zai gushe ba yana cikin ainihin datti da cuta wan nisa'u ahwanu yace na mata ya dan fi sauki qultu la khilafa fi istihbabihi lil unsa wa ikhtifa fi wujubihi an ahmada fi riwayati fi zalika yace babu sabani akan cewa imamu ahmad ya ce mustahabbi ne game da mata amma an yi sabani game da wajibci to gashi nan dai ta kawo maganganun wa khitaman a karshe fal khitanu mashru'un amrun mashru'un bi nisbati lil zakari wal unsa wala madarata fihi ita kaciya wato abu ne da shari'a ta tabbatar da ita game da namiji da mace kuma babu wani abu na cutarwa a ciki fa shar'ul lahi maslahatun kullu shari'ar Allah gaba ɗayanta abu ce tuno dan gyara al'umma wa huwa ta'atun wa ubudiyatun lillahi sawa'un alimna hikmatahu aw jahilnaha da'a ce ga Allah kuma bauta ce ga Allah daidai wa daidai shin mun gane hikimar ko mu gane ba وبالنسبة للبنات فهو يهذب كثيرا من إثارة الجنس dangane da mata wannan kaciya tana tsarkake da yawa daga cikin abin da ke faruwa musu musamman a zamanin da suke teenage age suke shekaru goma sha kaza zuwa ashirin da kaɗan na ainihin tasowar abin nan buƙatuwa zuwa ga alaƙar jinsi wa khususan fi sinal murahaka musamman a zamanin adolescent shine daga shekara sha biyu zuwa sha takwas ko ashirin da ɗaya wa bil idafa lil hasila wannan kuma za a yi shi ne don tabbatar da ainihin kamewa fa huwa yaqta'u tilkal ifzazati bayan tabbatar da kamewa yana yanke wato al ifzazati duhuniya allati tuaddi ila tahabati ila tahabati majral bawl zubar ainihin maiƙo da moist da ke zuba a jikin farjin mace wanda ke iya jawo toshe mafitsararta wa mawdu'i tanasuli ko ya toshe magudanar abin nan dinta reproductive system ɗinta wata arudu bi zalika lil amradil khabisa ya iya ja mata kuma wasu munanan cututtuka kamar yadda aka tabbatar da aka a bincike na turawa tun wajejen 1981 in ba na manta ba za mu zo mu karanta insha Allah wa qad luhiza anna al fata allati lam tuhtatan takunu fi murahaqatiha haddatal mizahi sayyi'at at-tabi'i kuma an gano cewa ya mace wacce ba a awa kaciya ba in tana lokacin kwailantaka tana kasancewa mai tsananin wato mugun tunani da wasa da kuma rashin hankali wani hannu ka musulmi na duru a islami na haisu dara wani a tazzu a sha'a'irhi wa shari'ati mu a matsayinmu na musulmai muna juyawa ne duk inda musulunci ya juya da mu kuma muna jin isa da addinin musulunci ba ma jin wato wulakanci ko damuwa ko na ƙasa wani da duniya bi asari limti limtisalihi kuma muna kiran gaba ɗaya mutanen duniya cewa su zo su ba addinin Allah wafaqa man wafaqa wa khalafa man khalafa wanda ya bi ya dace wanda bai dace ba wanda bai ba shi shi jiwa kanshi fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin walaisa indana ma na tawara bihi khajlan yace babu wani abu da muke boyewa a musulunci wai muna jin kunya wa qad atamma subhanahu lana dina wa atamma alaina ni'ma bayan Allah ya cika mana addini ya cika mana ni'ima to wannan summary kenan jama'a daga wannan littafi gashi man uh, khitanul banati na malam dr sa'id ibn abdul aziz uh, ibn abdul azim wanda aka buga shi a ainihin wato shekarar 2004 uh, kamar shekaru goma sha ainihin wato uku kenan da suka wuce aka buga shi a ƙasar iskandariya ta ƙasar misra gashi ɗan ƙaramar littafi ne shi kwarai sai dai fa'ida ce kwarai da gaske a cikinsa wannan shi ne littafin da muka ainihin gama yin samari ɗinsa wallahu alam to baya ga shi sai kuma ga wani littafi ya ila yau sunan shi alkhitanu wa ahkamuhu fi dawi sunnan nabawiyya na doktor kamal ali ali aljamal wanda wannan malamin a yanzu da muke magana profesa ne na ilimin hadisi a jami'a ta azhar a ƙasar masar duk da yake eh, ya zauna ƙasar ainihin a amman ya karantar da ilimin hadisi profesa ne na hadisi malami ne masaniya da rubuce-rubuce yana da ainihin wato ta tahqiqat da raddoji da fatoyi da makamantansu zaka iya samun makatsa din shi na bidiyo a YouTube da maganganun shi da rubuce shi akan intanet yana rayu har yanzu in ba na manta ba a tarihinsa an ce an haife 1962 ne da aka har yanzu ba wani tsoho bane malami ne daga cikin malaman musulunci yayin wannan littafin ya same suna al-khitanu wa ahkamuhu fi daw'is sunnah nabawiyya kaciya da hukunce hukuncenta a bisa tsarin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi magana akan kaciyar maza da mata da komai shi ma kasance shi mutumin kasar misira ya dinga yin reference da waɗannan matsalolin cewa wajen shekaru talatin ko arba'in da suka wuce aka sami yaɗuwar wannan magana tun sa'ad da CNN ta yaɗa wannan shedanin documentary nata akan wannan kabiya shikenan aka zo America suka sa baki har suka shiga cikin al'amuran cikin gida na ƙasar Misra a lokacin har mai baiwa shugaban ƙasar America shawara a lokacin ya fito ya ce lalle lalle dole ƙasar Misra ta kafa doka ta hana wannan practice ta hana shine malaman sunna suka yi hujumi akan su ministry na lafiya a lokacin da suka goyi bayan wannan maga ta America da kuma sauran waɗanda suka goyi baya daga cikin malamai aka samu malamai na Allah suka tsaya suka mukabalance su to a ciki akwai wannan malamin wannan littafin jama'a wasu ƴan kaɗan ne kawai muka zaɓo daga cikin littattafai waɗanda muke da su a nan makaranta walillahi alhamdu Allah gafarta mal albani waɗanda suke maganganu akan wannan ainihin qadiya Da zan karanta mana wasu yan gabobi ne kawai kaɗan sai mu samari ɗin ainihin abin da ke cikin sa a cikin muqaddima yake cewa muqaddimu hadha kitaba littafin an buga shi a shekarar 1998 kamar shekara 19 da suka wuce kenan a wata madaba'a da ke ainihin al-mansura mai suna darul kalima da tauzi'i wa nashar a kasar a mansura a ƙasar misra wannan shine bugu na farko gashi a cikin muqaddima shafi na takwas yake cewa uqaddimu hadal kitaba tadhkiratan lil mu'minina wannan littafin na gabatar da shi ne wa'azi ga mu'minai wa mau'izatan lil ya ja kunnan masu tsoron Allah wa tanbihan lil ya fadakar da wanda suke sun gafala wawaye wa bayanan lil aqilina yau masu hankali bayani kama adahu bayna yadayil waqifina ala muftaraqit turuq kamar yadda nake gabatar da shi ga waɗanda suka tsaya a raba-raba tsaka-tsaki hayara waɗanda suka ruɗe su rasa Allah za su bi da manza Allah ko turawa suna ganin girman Allah kuma suna ganin girman turawa Allahu ya akhudhu bi aidihim ila sawa'i sabil fata na littafin nan ya dauki hannun mutane ya kai su hanya mai madaidaiciya wa yahdihim ila tariqil mustaqim yace wa a'riduhu wa u'riduhu ala al-makhdu'ina kuma ina gabatar da shi ga 'yan boko waɗanda aka yaudare su bi mazahiril madaniyal hadira da abubuwan da suke gani na zahiri na wannan ainihin wato contemporary civilization da turawa suke takama da shi kasan galibi 'yan boko da wanda suka ji kasashen turawa da wanda suke rike da manyan mukamai suna yawo a cikin kasashen turawa suna yaudaruwa da civilization na turawa suna ganin shine komai kawai in aka same shi to komai yayi ba su da aiki in ban da yi wa turawa salati da girmama su to waɗanda suka yaudare da wannan yakshifa lahum an khubusi tawiyatiha ina fata littafin nan ya warware musu mugun nufi da wannan tsari na turawa yake da shi wa khatarin markabaha da kuma hadarin da ke cikin bibiyan tsarin turawa wa su'i masiriha da mummunan makomarta bal arfa'uhu li kulli insanin zakaran kana au'unsa. ina gabatar da nan ga duwan dan adam namiji ko mace fi ayi zamani wa makarin a kowane lokaci da kowane wuri wa ala kulli mustawan a kowane mataki na ilimi ko rayuwa wa majalin da kowane fage na rayuwa li ya'lama wa li tahaqqaqa anna sa'adata la takunu illa fi dhilli shari'ati al-islam dan ya sani kuma ya gane cewa ba za a taba samun zaman lafiya da jin dadi a duniyar nan ba balantana kuma a lahira sai an bi shari'a Allah wa hata rayatul qur'ani wa sunnati khairil anami sallallahu alaihi wasallam kuma sai an bi tafarkin qur'ani an bi karkashin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sirrin rashin jin dadin duniya da ba a yi yanzu gaba daya duk wannan abin da ake gani na ci gaba ba wanda yake jin dadin shi wala su turawan wala mu almajiran su da yan barandansu. su din kowa wahala yake sha saboda wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka turawa ba wanda yake su kashe kansu da nadama akan abin da suka yi ba wanda ya kai su ainihin shiga damuwa da da kunci da tsoro alhalin ana ganin suna rayuwa cikin kyawawan birane da kyawawan ababen hawa da kuma sun riga sun yi tashirin ɗabi'a yadda suke so komai yana musu yadda suke so hatta idza akharatul ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha amma kuma suna cikin damuwa har ya zamana sana'a ta psychology wato masana ilmomi na na ainihin halayyar dan adam da da da, da, da psychiatricians wanda suke iya ba mutane ilaj ta hanyar shawarwari da makamantansu sun fi kowa samun kuɗi yanzu a turai sun fi kowa yawan patient psychologist da psychiatrist idan ka je ingila ko america sa daga cikin sana'o'i masu samun rawaji sosai da gaske saboda kusan kowa na da wannan matsalar kowa patient ne a asibitin psychiatrist yana da wata damuwa yana da wani eh, tunani yana da wani kalak yana da wani ainihin mugun ra'ayi zai dinga zuwa clinic duk wata duk sati biyu ana danga ga mishi maganganu ana ba shi shawara ana ba shi wasu muhaddiat da sauransu saboda damuwa da suke ci ba su kanta alqur'ani ba sa zikiri ba sa salati ba sa neman tuba wajen Allah ba su cewa Allah ɗaya ne waɗanda ya ja musu matsaloli mu kuma duk da muna faɗan waɗannan abubuwan duka muna karantawa amma kuma muna bin ra'ayoyinsu a wasu abubuwa na rayuwarmu sai muka shiga cikin damuwa da bata gaza tasu galibi zaka ga mu karfin imani ne kawai ke cutar mu amma mu da kuma aida da mutane da dama da sun yi da sun yi suicide din ai da sun yi intihari wanda da ya shiga matsala ya nemi aure ya nemi mukami ya nemi aiki ya nemi kaza bai samu ba ya shiga cikin kuncin yunwa da talauci da bala'i inda ake ci a kasar nan ai ya kai mutum ya kashe kanshi to amma in ya tana cewa akwai lahira ya tana cewa Allah ɗaya ne ya tana cewa ba shi kaɗai ke cikin wahala ba sai wani kuma ma tsoro ne kawai ba zai iya la yaqdimu ala zalika yana yana jin tsoron ba zai iya ai da suke gwadawa ma in yaji zafi sai ruga da gudu ya fasa kashe kan shi ko ya kai kai shi asibiti a jami'a mai magani guda nawa ma ko to duk irin wannan yana faruwa ne saboda gujewa tafarkin Allah Allah ya tsare mu ya ci gaba da cewa sai ya zo ya kafa wani babu ya same suna min waqi'in mujtama'ina yaya yanayin al'umman mu take a wani irin rayuwa muke a cikin al'umma to anan ne yake bayyana irin yadda turawa suke yaudarar musamman 'yan mata kyawawa da masu basira a shigar da su harkar fim harkar rawa harkar kaza a mai da su celebrities dare ɗaya a yayata sunansu kowa ya ji labarinsu lokaci kankani kuma sai a neme su a rasa an gama cin more ganga an yadda kyau yace haka suke wa mutane gashi yake cewa ulaika na daumin qablu bi tahrir turawan mar'a tura wannan fa sune suka kira tun kafin yau da cewa a samu wace ya mace yanci lakin na ha min al-fadilati wa sharafi wal haya sai zama ashe suna so su cire ta ne daga cikin yanci su kai ta cikin su raba ta da fadila darajar da Allah ya mata wa sharaf da kuma ɗauka da Allah ya mata wal haya da kunya da aka san ya mace da ita tana cikin gida cikin darajarta da karamarta a matsayinta na ya kuma ta aure ko uwa ana girmama ta ƴaƴanta da iyayenta da danginta da yayyi da kanne kowa na ganin girmanta tana cikin mutuncinta da karamata sai su ce a ta fito waje to ta yi gogoriyo da maza ta nemi nata ta rike mukamai na siyasa ta rike mukamai na gwamnati ta yi kaza ta yi kaza shikenan mata suka yaudare da wannan abin aka fito da su sai suka shiga cikin ɗimuwa da bala'i wa hatafu bil aqati alal mar'a suka dinga ihu wai suna tausayin mace ne lakinnahum qasaw alaiha sai dai sun mata rashin imani ashadda min wadi ilbanati fil jahiliyatil ula rashin imanin ya wuce na masu kashe ƴaƴa mata a jahiliya farko ta zamanin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alanu musawataha al mutlaqa suka kira zuwa ga a daidaita mata da maza akan komai fa kallafuha ma la tutiqu sai suka sa mace ta shiga abinda da ba za ta iya ba abinda Allah ya ce shi za ta iya shari'a Allah ta zo da shi za ta iya ɗabi'a ta yadda za ta iya shi take haihuwa da reno da riƙon ƴaƴanta da kula da mijinta da sauransu da sauran ayyukan da aka sani mata suna yi sai suka ce mata za ta iya yin komai ai a ta fita waje ta guguriyo da maza ta shiga aikin ɗan sanda da soja da yellow fifa da castelia sai suka fito da ita kenan sai ga mata duk suna yin waɗannan ayyuka sai aka ruɗa su gaba ɗaya suka rasa tarkon dafawa ba su ga tsuntsu ba su ga tarko abin da ya kamata su yi ba su yi ba sai mace ta ba aikin ta a gida sai tana yin wani aiki wannan aikin kuma tunda dole sai an yi shi ta dauke ya aiki tana wani aiki ita kuma ta dauke ya aiki ba ga mata suke bin ga aiki na ta samu lada ta bar shi ta kuma tana yin wanda babu lada babu la'ada kuma ta dauke ya aiki inda wancan din dole sai an yi karshe kuma ba zai yi yadda ake so domin ita kadai za ta iya yin shi wannan daga cikin asar da aka samu a yanzu na ainihin fitowar mata a duk duniya larabawa jama'a sun fi shiga cikin wannan hadar har yanzu muna sauran iffa da sauran ainihin tunani irin na mutanen da amma larabawa sun kai matuka in ka je a kasashen da makarantu da ministries da ofisoshi zaka tara duka wanda suke aiki mata ne zaka yi zuwa ka sama department guda a wata university a kasashen larabawa zaka tara tun daga highest ranking professor har zuwa lowest academic staff duka mata ne ko kuma koda akwai maza ba su wuce 20% daga duka wace wance wance ustazatu doctora fulana wance wance kaza doctora kaza kaza dukan su mata ne kawai zaka sai kaga abu ya rikici gaba daya idan kake gani yana rikicewa a makarantun primary da muke da su musamman na gwamnati zaka tarar da malamai 50 sai ka tarar 46 duka mata ne daga hidimatan sai malamin arabi sai mai gadi su kaɗai ne mutane da aka wannan mata su rikikita makarantar gaba ɗaya ana ta rikicin adashi rikicin sai da leshi rikicin gulma wacce ta ga mijin wacce ta kwace wacce tana mijin wacce text duk a rikita makarantar gaba ɗaya waɗanda kuma waɗannan matan ma galibinsu ma ba su ma iya abin da za su koya wa 'ya'yan mutane ba su ma iya ba da mafi yawansu yan fce ne walillahi don ruhu Allah shi kyauta wane irin account ne shi kuma ok ni ba nakan ga mata da yawa a pz ina ɗauka wallahi ko 'yan fansho ne ko kuma 'yan <laughs> kasuwa ne za ka gaba da sassafen za ka wuce pz nan za ka ga bankunan nan mata sun cika wajen inda kasan ana ana biki mata iri daban-daban ga su wato ana bude musu account ne za su an shi kuɗin gwamnati ka gani duk wannan yaudara ce ake wa mata wallahi Allah ya tsare mu yace wa idza ra'aw fatatan wa bi'atan bi a'yunil ghadari ramaquha in suka ga kyakkyawar mace mai kyan fuska sai su dinga kallanta da idan yaudara amra'atir rashiqa ko mace wacce take ainihin wato mai kyan halitta presentable bi sihamil khiyanati lahazuha za su bita da tafda ainihin wato ah, kibau na ha'inci za a yaudare ta sai an shigo da ita wata muguwa harka yanzu ka kalla mata waɗanda suke zama su wayi gari su zama stars ko superstars a ainihin rawa da waka da fim da kaza da siyasa da wuya ka ga wata mummuna tana wannan sai wadda kowa ya ganta sai ya ce eh, gaskiya tana da kyan halitta sai an tace an tace ake kawo su saboda ana so a mori wannan kyan halittar nasu da ni'imar jikinsu shikenan sai a zo a sa su a gaba su kuma su ɗauka wai zamani ya haska su ko ina hotunan su ne akan kwalayen sabulu a jikin billboard a jikin tallan indomi tallan ashana ko ina su ne inda za a wani taro ko wani biki su ake kira su ne masu abin nan taruwa ana harkan mata ko harkan lafiya ko duk wani abu ana yi da su suna samun kuɗi suna samun matsayi duk garin da suka je sai a tara ana kallon su sai su ɗauka wannan wani ci gaba ne Da ƙarke sai ka waye gari bayan 'yan shekaru sai a daina jin koda sunanta ba za ka kara ganin wannan hoton nata ba ta zama nasiyan mansiya za ka iya ba misalan sun fi guda ɗari yanzu haka ina wacce da aka ji labarin ta shekaru biyar ina take yanzu ba wanda sai take ba ta aure ba ba ta tara ainihin wato komai ba kuma duk abin ta samu kuma ta kashe garin sanya atamfa da ƙarin gashi da siyan mai kala daban-daban da hawa jirgi zuwa dubai don siyo takalma ta kashe abin ta samu bata tsira da arziki ba bata tsira da mutunci ba bata samu mijin aure ba shekarar talatin da biyar alata mata rayuwa to kuma in ta rayu a duniya another thirty five years za ta zama cikin kaskancin da ya fi wannan a lokacin da sa'o'inta a shekaru su kuma sun haifi ƴaƴa da jikoki sun zama manyan mutane masu mutunci a cikin al'umma ita kuma ta zama ba ta da kowa laye a wiha ahadu mata duk ba sa gane wannan ina fata mun gane wannan abin takeici kuma ka ga ƴaƴanmu na Hausawa musamman a nan arewa babu abin da ke ba su sha'awa amma da suka samu tarbiyya ba illa waɗannan stars ta ɗin da ake faɗa waɗannan kanawan su suke ba su sha'awa kowa tana so a ce ina ma da ita ma ya dai talaha ma utiya fati wanci wallahi tallahi in kana firar su ga suna da sha'awa wannan kuma abin da zai baka takaici duwa da kan tarihin da sai ga iyakacin ta JS2 ko primary karatun addini kan daman babu za ka tace eh ta yi makarantar firamare a fage ta fara eh, sakandiri ta yan mata ta goron dutse daga nan babanta ya rasu shikenan aka cire ta dukan drop out su da mazan da matan su kaga wannan bai kamata zama models ga mutane ba bai kamata ba ya kamata a ce mutane waɗanda suke da alheri ga al'umma wanda al'umma ta shaida alkhairansu a addini ko rayuwa ko ilimi ko kasuwanci su ya kamata su zama abin kallo da tunanin ina ma 'ya'yanka su zama ina ma ƴaƴan su irin kamata ya ce a ainihin wannan shi tunanin mutane amma ina wanda bai kai ko ina a rayuwa ba bai kai ko ina a komai na tarbiyya ba inda za ka gane ba su san ma abin da suke baran da aka ce za a wani abu da shafi musulunci nan za ka rena su ran da wani ya gabatar da wata kalma ko ya salati ko ya buɗe taro da addu'a kai wallahi wani salati ma wannan na manza Allah sallallahu alaihi kamar yadda malam shabi yake faɗa jiya ne ko in yace manzan Allah sai ya ce subhanahu wataala sai ka rasa me yake so ya ce annabi subhanahu wataala haka zaka je ce Allah shi kyauta gashi nan ma ya ci gaba da wannan doguwar mukaddima a inda ya kawo baya ga nan ya ce to zai magana akan abubuwa da yawa abu na farko da ya magana akan shine ta'arifin alkhitan wanda mun ji tarifi akan shi a ainihin wato a baya sai kuma waqatul khitan yaushe kamata a yi kaciya yace allazi ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam fi khatn al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma anna dhalika kana yawm as-sabi'i min wuladatihima abinda aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da kaciya shine an yi ma Hassan da Husaini kaciya ne ranar bakwai ga haihuwarsu fa an Jabir radiyallahu anhu akwai hadisin da al-Imam ainihin wato al-Baihaqi ya ruwaito shi a cikin As-Sunan al-Kubra shine mala ya kawo shi anan duk da yake ya kawo shi da ba yadda lafazin yake a cikin ainihin wato sunan kubra ba dan lafazin ya zo ne da fadin manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma fadin Jabir da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil hasani wal husaini li sab'ati ayyamin wa khatana huma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Hasan da Husaini aqiqa ranar bakwai ga wata kuma yayi musu kaciya to Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin a cikin Irwaul Galil lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da lamba sittin da hudu mun yi ishara kan wannan lamba a bayan za ku tuna ne ta kharijin wannan hadisin na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu hakika. inda muka bayyana cewa abin da ya tabbata shine hakika bibbiyu ne bibbiyu ne ya tabbata dan shi yafi dacewa da asalin kaidar shari'a da kuma bayani akan cewa manzo Allah ya kawo gudumar rago ɗaya ne ita ma mahaifiyarsu daga bangaren su suka kawo gudunmuwar rago daya ita da ita da mijinta Aliyu kenan radiyallahu ma to wannan ya tabbata sannan kuma ya tabbata cewa an yi musu wannan hakika a ne ranar bakwai ga wata to dangane da watin abin nan fa dangane da da da da cewa an yi musu kaciya ranar bakwai ga wata to wannan ƙarin Shekul Albani bayan da ya gama tattauna hadisin ya ce to gaskiya saboda Allah ya yi tawakkufi bai iya inganta wannan ɓangaren ba don ya kawo ni mai riwaya wanda yake yana da rauni a wajen tafarrudinsa ya ce to ko za a karɓa a nan ko ba za a karɓa ba ya ce fa haza mahallu nazarin inci ya ce ni a wurina to wannan turba ce ta ainihin bincike a ƙara ban san da ya ƙara wani bincike a kai ba a bisa ɗan ƙanƙanin ɗan abin da na leƙa wallahu alam amma dai ya tabbata a wasu asar daga salaf cewa ana yin haka to sai gane da shin yaushe za a fara lissafin wannan kwanaki bakwai ina fata mun gane wannan malam yace qala al-imam an-nawawi fi sharh sahih muslim idza qulna bis sahih istuhibba an yuhtana fil yawm as-sabi min wulati idan muka ce za mu ɗauki magana mafi inganci shine mustahabbi ne a yi mishi kaciya a ranar bakwai ga wata ga bakwai ga haihuwarsa wa hal yustahabbu wa hal yuhsabu yawma wuladatihi min as-sab'i aw takunu sab'atan siwahu shin za a lissafa da rana haihuwar ko ko kwanaki bakwai siwahu banda rana haihuwa fihi wa jahani ce akwai fuska guda biyu akwai fuska shararriya ita ce an haifa yaro asabar to kawai next asabar kaga wannan sab'atun siwahu kenan sab'atun siwa yawmil wulada akwai kuma wanda galibi mu da ake cewa yan salafiya muke bi keke da keke shine yau aka haihuwa ko to har yau ba a lissafa da aka idan aka haifi yaro yau asabar idan ka lissafa bakwai to next juma'a kaga wannan kamar yadda mallam albani namu yake cewa Allah ya gafarta mishi ce to dole ka sai rago da kanka dan in ba kai ka saya ba kai saka yanka shi ba anan nan ƙasa Hausa ba kai sa ba idan ka bari babanka ya siya ko ka baban matan shi ya sai rago baka yi ka yanka shi ba dole ka bari siyan karin da suke so sai ka bada ka san tawilin da zaka yi cewa ad-daruratu tibihul mazurat ai da ma an yi sabani da sauransu ka sa abin da zaka fada ina fata mun gane wannan yace wa azharuhuma inji nawawi yace azharuhuma fuska mafi tabbata yuhsab za a lissafa har da wannan ita ce maganar al-imamu nawawi a cikin littafin al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj a cikin juz'i na uku sai kuma qala al-mawardi mawardi yace lahu waqtani kaciya tana da lokaci guda biyu akwai waqtu wujubin wa waqtu istihbabin akwai sanda yake dole ne ya wajaba akwai kuma sanda yake mustahabbi ne fa waqtil wujubi al-bulugh sanda ya wajaba shine idan mutum ya balaga ya girma wajibi ne a yi mishi da zaran ya girma in ba a yi da ba wa waqtul istihbabi qablahu ko kuma a lokacin mustabanci kuma kafin nan qala yace wal ikhtiyaru fil yawmi as-sabi'i min ba'd al-wilada yace abinda ni na zaɓa in ji mawardi a cikin ainihin wato kamar yadda ibnu hajirin ya bayyana daga mawardi ɗin a cikin sharhin bukhari yace ni ina ganin a kirga rana ta bakwai min ba'dil wilada banda rana haihuwa wakila yace wasu kuma sun ce min yawmil wilada daga ranar haihuwa irin magana nawawi kenan fa in ukhira fa fil arba'ina yawman in ma an jinkirta to kada a bari jaririn ya wuce kwana 40 ba a mai kaciya ba fa in ukhira fa fi sanati sabi'a idan kuma an jinkirta ya wuce kwanaki 40 to lalle ilaihin kar a wuce shekaru bakwai da haihuwarsa wa qala al imamu malik yuhsanu idha asghara ai taqa sagratan wa huwa maqdamu asnani ya wajaba ana kyautata cewa mustahabbi ne ai ma yaro kaciya idza asghara idan ya fara haƙora shine asgara ya fara fita haƙori shekara na yaro ke fara fita haƙori ya danganta wasu shekara uku wani biyu da rabi wani hudu gashi nan dai to da zaran an ga ya fara haƙoran nan na gaba to lokacin kaciya yi amalikiya wa zalika yakunu fi sab'i sinina wa ma haulaha yace shekaru bakwai ne da kuma abin da ke kewaye da su ƙasa ko sama kadan wa naqala al-hafiz ibn hajar anhu fil fati annahu qala al-khitanu ah, tuhratun fa kullama qaddamaha kana ahabba ilayya yace tsarki ita kaciya tsarkakuwa ne da haka duk sanda aka yi ta da wuri maliku yace na fi san a yi ta da wuri saboda ana jinkiri ana jinkirta tsarkake yaran karin manta da zara haifi yaro zai dinga yin fitsari akalla zai dinga yin fitsari dai wannan is uh, normal kuma ragowa fitsarin da zai dinga makalewa a cikin lobar mun ji cewa yana iya taruwa ya zama masa cuta kaga ya fi dacewa a yi da wuri a raba shi da sababin wannan cutar kenan da da aka jinkirta to akwai yiwuwar da zama an jinkirta tabbatuwar cuta a jikinsa ina fata mun gane wannan gashi malam ya ci gaba da kawo maganganu ya kawo magana daga imamul iraki da makamantansu yake cewa وخلاصة القول في هذه النقطة ما قاله الإمام الشوكاني من أن مدته أو وقته لا يختص بوقت معين magana wadda take takaitacciya ita ce magana al-Imam Shawkani a cikin al-Awtar da yake cewa babu wani lokaci na musamman da za a ce dolan dole sai an yi kaciya a lokacin ƙala wa huwa madhhabul jumhur min al-ulama'i wa annahu laysa biwajibin fi halis saghari ya ce kuma shine mazhabin mafiyan malamai cewa ba dole ai mishi yana karami ba wal shafi'iyyatu wajhun annahu yajibu alal wali an yaqtuna as-saghira qabla bulughihi shafi'i kuma suna ganin ainihin wato abinda ya kamata shine marikin yaro ubansa ko wanda ke rike da shi ya tabbata ya mishi kaciya kafin ya balaga yace hadha bi nisbati zakari wannan dangane da ainihin da namiji kenan wa amma al-unsa fa yustahabbu an yakuna khitanuha fi sigari kullama amkana ita ko ya mace ana so lalle lalle a yi mata tana yar karama matukar an samu hali wa yustahabbu aidan an yakuna qabla al-bulughi wan najdil jinsi qadar al-inkam ana so a yi mata kafin ta girma ya zama jikinta ya fara kama da jikin ƴa mace ta fara kirgar dangi ta fara pimples ta fara a ka bata ga wannan ya zama tana ƴar ƙarama san da ba san ciwon kanta ba wanda ya taɓa ta ma bai san ba zai ji wani alamar matan taka game da ita ba dan a tsare duk wata kofa ta barna ko fitina ko kuma gori da zai iya mata maza sun iya wannan gori a ce na san ki tun baki sa wando nan gaban ma aka miki gaciya ta wuto ta ta zama budurwa tana tana tafiya tana kwambo sai kawai a dinga mata wannan gorin ko ne zo santa a ce wannan yarinya ah, mu muka mata kaciya fa nan akwai masu irin wannan darbabin kaga ya bata mata tsari gaba ɗaya ko sai a mutum tana yi kararrama kararrama sosai yadda wannan ma ba zai taso ba kwata kwata bayan da ya gama wannan sai bayani akan abu na uku mashru'iyatul khitan wa hikmatuhu wa annahu min aslil fitra shar'ancin kaciya da hikimar da ke cikin ta da kuma cewa tana daga cikin fitra mun ji wannan a baya rabi'an abu na hudu aqwalul fuqaha fil khitan maganganun malamai wanda suka yi akan kaciya ya kawo daga malamai cikin tabi'ai da atba'ut tabi'ina su al-imamu malik su shafi'i su ainihin al-imamu sha'abi rabi'atu Al'auza'i auzai su ahmad ibn hanbal yahya ibn sa'id al da makamantan malamai cikin magabata ya kawo su sannan ya kawo daga na baya bayan su su al-qadi iyad su muslim da makamantan su duk waɗannan su ainihin wato al-imam da makamantan su sannan ya ta kawo hadisai da maganganu ga sunan waɗanda suke tabbatar da cewa lalle kaciya din nan wajibi ce a yi ainihin kaciyar ga maza da mata babu bambanci akan haka ya kawo dalilai da dama waɗanda da dama daga cikin su mun ainihin wato ji su a baya sannan ya tike akan cewa kaciyar fa wajibi ce waɗanda suka ce mustahabi ne ba su suka dace da abin da yake shine daidai ba sannan ya magana akan hukunce hukuncen sadisan fi ahkamil aqlafi min salatihi wa taharatihi wa dhabihatihi wa sharatihi wa ghairi zalika hukunce hukuncen da suke da alaka da mai loba wanda ba shi da kaciya game da hukuncin limancinsa da hukuncin cin yankan shi idan yayi da hukuncin ainihin sallasa da shaidar da zai bayar a gaban alkali a inda malamai da suke kyaman waɗannan malaman musulunci a zamanin sahabai da tabi'ai su ibnu abbasin kamar ibnu abbasin yadda ainihin wato aka rute daga shi cewa ba a karɓar limanci da yankan mutumin da aka sanya da loba ba mai kaciya ba kai zama limami kai zama kuma shine mai yanka a unguwa da maganganu daga wasu malamai cikin tabi'ai su waki'u da makamantansu da su imamu ahmad ibn hanbal duk waɗannan ya kakkawo su sai kuma yi magana akan me zai menene dalilin da zai sa a ce a wayi gari wani an yafe mai kaciya ba mai kaciya ba kuma an kyale shi kawai haka yana yawo da loba akwai idan aka haifi mutum da kaciya abinda ake ce ma da hausa kaciya Allah ko ana haifan yaro wani sai gan da kaciya shi to irin wannan ba sai an sake mashi ba sai dai in ba ba a cire lobar gaba ɗaya ba to babu laifi a cire ragowar tunda shi an riga an yi mashi kuma ba alama ce akan shi wali ne ko shaidani ne ko aljani bane kawai is normal ina fata mun gane wannan ko kuma ko da abnormal ne dai ba wani abun a dinga zuwa ana zuwa gidansa ana kallon shi a ɗaukan hoton shi ana sakawa a facebook bane duk ba dalili bane akan wannan na biyu a rauni ko rashin lafiya aka haifi yaro yana da rauni ko rashin lafiya kama irin yanzu ana haifan yara galibi iyayen sun yi malaria in pregnancy sai haife shi da ainihin wato jaundice ina yake cewa jaundice ne da Hausa shawara kenan ko eh kwalara ko menene shawara to aka haife shi da jaundice kaga yana da rauni ko a haife shi zama abin nan ne silbas bakwai ne sai an sa shi a kwalba ko kuma ya bai da wani ciwo daban na gado kaman kaman ya zama kariya ne na sikila ko makamanta haka to yana da raunin da ba zai iya jure wannan aiki da za a mishi na kaciya wato ana iya jinkirtawa har sai ya samu ya samu ainihin wato lafiyar da zai iya jura wannan abu wannan malamai sun yi magana akan haka cewa lalle a jinkirtawa mara lafiya har sai ya samu lafiya sannan idan mutum ya musulunta abu na uku mutum ya musulunta da girman shi da shekarun shi babban mutum ne sai ya zama shi ma ya yi raunin da ba zai iya jurewa ba ya kai girman da ba zai iya ba to shi ma babu laifi ana iya kyale shi a yadda yake amma dai ya fi dacewa a yi mai ɗin ya je asibiti a je a mai allura a yi mishi yafi na hudu shi ne mutumin da ya mutu sai aka zo za a yi mushi wankan gawa sai aka ga ashe bai da kaciya da ba a sani ba to ba za a ce sai an mai kaciya yanzu ba sai a bar shi dama laƙar jitu muna furadan kama halakana ku dama zai kuma da lokar shi to shikenan kaga shi ba sai an samu wani matsala ba sai a bar shi shaka koshin shi na bata mun gane wannan waɗannan sa daga cikin wuraren da Ah, ba dole sai an yi kaciya wa mutum ba ah, sannan yayi magana akan saminan fil hikmati allati li ajaliha yu'adu banu adama ghuzlan me hikimar ta sa Allah zai mai da yan adam ranar lahira su zama da loƙarsu kamar da Allah yake cewa mana tsuyi sama'a ka tsaye su dil kutubi kama bada ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halitta haka zamu mai da mutane da kuma wannan aya cewa laqad jitumuna furadan kama khalaqnakum ai wurlan uh, uratan hufatan kamar da malamai suka fasara kun dawo mana kamar da muka halice ku ba ku da komai ba ku da wata wadata ba ku da ba ku da sutura ba ku da karfi da lobar da komai to me yasa Allah zai mai da mutane a haka duk abin da ke cikin nan ya kwaso shi ne daga ibnu qayyim al-jawziya a cikin tufatul maududi a inda ibnu qayyim bayyana cewa Allah cikin hikimarsa ya mai da mutane yadda suke ne da amma ba za su tabbata a haka ba lalle za a sake samun yanayi da Allah zai tsarkake su daga wannan amma dan a cikin hikima Allah ya mai da su ƙasa da yadda suke a duniya dan su raina kansu san kuma cewa fa ba duniya ba ce kowa sai ya kuma kamar yadda Allah ya yi shi dan mai da halitta sabuwa dan a tabbatar da cewa an yi reviving halitta yadda take to sai Allah mai da su haka da dai wasu hikimomi da ya ambata ainihin wato anan din Ya yi magana a kan kaciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce an haife shi da kaciyarsa wanda mun ji cewa hadisan da suka zo a haka ba su tabbata ba ga baki ɗayansu kuma cewa haka ma ba falala ba ne ba falala ba bace dabi'a ce a haifi mutum da kaciyarsa irin magana ƴan shi'a ne da suke cewa wai Fatima ba ta haila suna ganin kamar yin hakan wai cikar daraja ne to ƴa mace in ba ta haila na ƙasa don wannan yana nuni zuwa ga cewa ba ta iya haihuwa ba haka fatima kuma ta haihu ta ƙara haihuwa ta ƙara haihuwa matar da ba ta da natural cycle to ba ta da lafiyayyen ɗabi'a kenan za ta iya conceiving ta iya ɗaukan ciki ta haihu amma shi shi'a suna alfahari da wannan cewa fatima ba ta haila wanda na farko tukun na ƙarya ne sannan kuma baya ga haka ba falala ba ce haka kuma ya tabbata cewa an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaciya kamar da ake wa duka sauran ƴaƴan larabawa a ƙasashen makka da abin da ke kewaye da ita ragowan burbushin addini annabi ibrahim da suke bi haka ya yi magana akan kaciyar ainihin annabi ibrahim alayhi salatu wasalam wanda ya tabbata cewa ibrahim alayhi salatu wasalam yayi wa kanshi kaciya yana ɗan shekara tamanin kamar yadda muka ji bil qadumi ko bil qudumi gurgurdan fasara da malamai suka yi wanda ya daga cikin cikawa Allah ainihin alƙawarin da Allah ya masa da Allah ya ba shi karama ya mai da shi jagora da Allah yake cewa wa ibrahim allazi waffa haka nan yayi magana akan kaciya ta ainihin sauran annabawa musamman annabi isa alaihi salatu wasalam ya dauko maganganu daga cikin ainihin injila da makamantansu sannan ya kawo magana akan musamman akan hukumin khitanil banati wa ma yaduru hawlahu wanda shine asalin mahallun nizai yayi magana akan mazhabobi na malamai shafi'iyya sun tabbatar haka hanabila haka hanafiya haka malikiya Ga baki ɗaya yake cewa wa khulasatu hadhihi al-aqwali anna al-fuqaha attafaqu ala anna al-khitana fi haqqi rijali wal khifada fi haqqi al-inasi mashru'un yace lallai malaman musulunci sun tabbata akan sun haɗu akan cewa kaciya ga ɗa namiji da wannan ƙwarza ne da ake wa ƴa mace to abu ne da shari'a ta tabbatar da shi walam yaqul ahadun hum. bi annahu makruhun babu wani malami da ya ce babu kyau aw munkarun ko yace abin kyama ne kama nasma'u hadhihi al-ayyam kamar da ake jin irin wannan karatun daga baki wanda ake cewa malamai a yanzu da muke rayuwa a da can malaman musulunci ba su taba faɗan haka ba sannan sai ya kawo dalilai daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wadda ta ainihin kawo sunnanci na kaciya kamar wancan hadisin da muka ji da manzo Allah ya ce wa ummu atiya la tunhiki fa inna zalika ahdha lil mar'ati wa ahabbu ila al ba'li wadda riwaya ce ta al'imamu ainihin Abu Dawud wadda asalin isnadin bai tabbata ba amma yana da shawahidu da sau goyi bayan shi sannan ya sake kawo hadisi wani daban daga ainihin wato a abin nan littafin Ibn Adi al da littafin ainihin al-Imam al-Baihaqi wanda manzo Allah sallallahu aka ruwaito daga Sayyidina Abdullahi dan Umar ya ce manzo Allah ya ce ya nisa al-ansari a اختدبنا غمسا واخفضنا ولا تنهكنا فإنه أهضى عند أزواجكن وإياكم وكفران النعم wannan ainihin hadisi shi kuma a shekul albani ya tabbatar da ingancinsa kamar yadda ainihin ya kawo a cikin asahiha. ya ta kawo dai hadisai ire-iren waɗannan sannan ya kawo su asarai daga cikinsu akwai asari na farko wanda al-imam bukhari ya fitar a cikin littafin ainihin wato al'adabul mufrad A khari yake cewa haddasana musa ibn isma'ila qala haddasana abdul wahid qala haddathana ajuzun min ahli al-kufa jaddatu ali ibn ghurab wata tsohuwar mace daga cikin matan garin kufa ta ba mu hadisi kaka ce ga aliyu dan ghurab qala tace haddathatni ummul muhajir qalat tace subitu fi jawari min rumi an kamo ni a matsayin baiwa cikin wasu ‘yan mata daga ƙasar Rum, fa'uri da alaina, fa'ara da alaina Usmanu a ibna Affan, sai Sayyidina Usman ɗan Affan yana halifa sai ya ba mu tayin addinin musulunci, ya ce mana mu musulunta mana, falam yuslim minna ghairi wa gairu ukhra ta ce ni kaɗai da wata mace guda ɗaya ne muka musulunta. Faƙala Usmanu, sai Usmanu ya ce, Idhabu Fahfuduhuma wa tahiruhuma sai na Usman ya ce a tafi da waɗannan mata guda biyu da suka musulunta a je a musu wanka su tsarkaka kuma a yi musu kaciya wannan asari a shekul albani ya kawo shi a cikin silsilar sahiha ƙarƙashin lamba hadisi na ɗari da 722 bayan ya inganta hadisin da ke magana kan kaciya ɗin can ya ce kuma ya kamata mutane su san cewa kaciyar mata abu ne sananne a tsakankanin Salam. ba kamar yadda wasu wanda ake cewa malamai suke inkari yanzu ba to anan ne ya kawo wannan asarin dan tabbatar da cewa salaf suna yi ya kara kawo wani asari baya ga wannan wanda gashi ya ce anil hasani kala da a usman ibn abil asi ila ta'ami wata rana an kira wani sahabi mai suna usman ibn abil as wani sahabi ne daga cikin mutanen kirki cikin sahabbai radiyallahu anhu aka kira shi ya zo ya ci abincin walima faqila lahu sai aka ce da shi hal tadri ma haza wannan walima ka san waliman mecece haza khitanu jariyatin suka ce mishi wannan walimar walimar yin kaciya ne da aka yi wata ƴa a gidan nan ma'ana an yi ma ƴa gidan kaciya sai kuma aka mai da abin bikiri da yake da kasashen nan to sai ce faqala sai ce haza shay'un ma kunna narahu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace to mu dai irin wannan walima ba mu san ana yin ta a zamanin annabi ba zaka sai ya tashi fa aba an yi akula bai ci ba ma'ana bai yi inkarin kaciya ba amma yi inkarin walima da aka irin walimomin da mutane suke yi wane ya ci zaɓe a yi walima wane ya ci za a yi walima sai su dinga neman musu matsayi tukuna a cikin shara ko mun gane a yanka rago can a siya abincin watan shago da sunan wai za a yi walima komai a dinga samun sunan walima musammuna ha bai gairi ha to su dinga neman mushi hujja tukuna ba sai an yi ba a zo ana neman hujja ko kuma idan ta gama barewa ko ta rikice sai a dinga tanin ma da ashe ma asara akai bil munasaba akwai walima da suka tabbata a cikin sunna karanta littafin eh, sharhin muslim na imamu eh, nawawi yi magana akan su wajen kala tara sannan malamai a zamanance sun ba da fatuwa akan halascin wasu daga ciki kamar al'allama muhammad ibn salihin al'usaimin an shi tambaya rahimahullah game da wasu walimomi ya ba da amsa akan halascin wasu da sharuɗa ina iya tuna wanda ya ba da halasci da sharuɗa ya ce kamar aka tambaye shi akan walima da ake yi ta graduation da irin matriculation da convocation da kaza da kaza ya ce waɗannan duk su halasta ba don asalin su koyi ne da kafirai musamman saboda saka rigunan da ake da cakuɗe ɗeniya da maza da mata da makamantansu ya ce amma mujarradin murna don wani ya kai matsayin kaza a karatu ya ce to wannan zai iya shiga cikin usul amma amma da sharuɗa da sharuɗa kai zama cewa dole kowa sai ya yi wanda bai ba ana ganin bai cika ba duk wanda ya zama farfesa ko ya zama dakta ko ya zama ah, ya aka sallame shi makatar sojoji da yake ce mashi sakon lieutenant ko ofisa, to ya ce dole sai ya yi wata walima ta musamman in bai yi ba al'umma da dangi suna nan suna bin shi bashi za a ta mashi gori cewa har yanzu bai walima ba ba su yi washin ba ko to ka da shi sharaɗi ya zama al'ada ko an mashi promotion za a yi thanksgiving ya yi hatsari ya warke an salame shi daga asibiti duk waɗannan kasu zama al'ada ya ce kuma kada a cakuɗe maza da mata kada a yi israfi sharuɗan sanan da yawa a cikin fatawar shi da ya bayar to sai ka tara wanda ake yanzu duka ba su cika sharuɗan ba kaga gara a bari ko kuma a gyara na ba ta mun gane wannan ya yi maganganu da yawa amma yanzu mutane babu ruwansu komai ya zama biki komai biki ne yanzu jama'a ottakin biki aure biki suna biki kaciya biki wai ma yanzu masu kallon kwallo in an ci kwallo ma biki ne idan wani kulob da ake tsananin kaunar shi ya ci kwallo shikenan sai kaga a gari kawai samari matasa musulmai fa har da usadai suna ta yanka raguna jama'a suna kurba zuwa ga wasu yan iska a can ingila ko faransa ko jamus kaga wannan tsabar rashin tunani ne to haka kuma dan takararmu ya ci ƙura'a ko ya ci zaɓe kowa na kaza shikenan sai a yanka sa a can a yanka rago a can to duk da wani da wani dalili yake wannan babu dalili ya kamata musulmai mu shiga yi mu Allah ya kyauta na'am eh duk shi ne an ba mutum matsayi a gwamnati duk irin waɗannan ne sai a tare a ce za a mai walima a taya shi saboda menene me yasa za a taya shi murna ai abin a taya shi bakin ciki ne sai in ya fita lafiya za a taya shi murna yes abin da ya kamata mai a ta mai adda Allah ya raba shi da wannan matsayin lafiya idan ya gama lafiya sai a mai murna ya hau ya sauka lafiya duk waɗannan da suke galibi suna yi ne saboda returns da za su samu za su samu kwangiloli za su samu matsayi za a ba su mukamai za a za a ba su uh, slot na na rabon ayyuka da abin da ake da na Najeriya din nan uh, sannan baya ga haka zaka tarar surar walimomin da ake din ba sa bambanta da surar walimomi irin na kafirai dan dai dole za a yi souvenir abin za a raba na kyaututtuka a mamman na hotuna da sauransu wannan kuma al'ada kafirai ne dole za a yi takwaye ne maza da mata dole za a yi ainihin israfi na abinci wanda shi kanshi kadai haramun ne addini za a ci abincin har yayi yawa an dafa fiye da wanda ake bukata ko an siyo fiye da wanda ake bukata yayi yawa an yi zubar da shi an yi barnar shi to duk waɗannan Tun da dama asali halasci ne kawai ba wai sunna bane wanda yake sunna kawai shine walimar aure wannan dole ne hatta na ali yana talaka da ya auri fatima manzo Allah ya ce mishi ina bata fada akan ka dole sai kai da aka haizu da kake jin wannan magana idan da kai aure baka walima ba ana banka bashin ta tana nan a matsayin bashi a wuyanka sai ka je ka yi ta ita ce kawai take dole amma duk wanda ba ita ba gwargwadon hali ne sayyidina usman dan abul as yake cin wannan abincin walima ya ce ba zai ci ba dan bai san irin wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wata riwaya kuma yake cewa inda ma hajaran nisa'u kana fihinna ummu habiba wa qad urifat bi khitanil jawari فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل كان الذي في manzo Allah da yaga ummu habiba bayan an yi hijira sai ya ce mata abin da kike yi dadin nan na kaciya har yanzu kina yi ne fa na'am ya rasulullah illa an yakuna haraman fatan hani alai tace sai dai in yanzu babu kyau tunda an musulunta sai na dena ya manzon Allah fa sai yace bal huwa halal manzon Allah yace a abu ne mai kyau a ci gaba da yi fadnu minni hatta uallimiki amma ki zo in koya miki fadanautu minhu fa qala ya umma habiba fa idza fa'alti fala tanhaki in za ki yi kada ki wabtare mata ainihin al'aurata fa innahu ashraqu lil wajhi wa ahdha lil zawji mun ji wannan tun a baya ko malam ya ci gaba da cewa wa har ila a cikin adabul mufrad qala haddathana asbaghu inji bukhari qala akhbarani ibn wahab qala akhbarani amru anna bukhairan haddathahu anna umma alqama akhbaratu anna banati akhi aisha radiyallahu anha khutinna an yi wa wasu ‘ya'ya mata na ɗan uwan Aisha kaciya, faƙila li Aisha, ala na da'ula hunna man yulhihinna, shin ba za mu kira wanda zai zo ya ɗan musu ainihin wasa da waƙe-waƙe a ɗan cire musu zafin abin ba, a ɗan yi biki haka, ƙalat bala ta ce babu laifi, fa arsalat ila adiyin fa atahunna sai aka aika adiyu sai ya zo wani mai kiɗa ne watakila. fa marat Aisha fi albait fara'atu ya zanna sai ta wuce ta ga wannan dan asharalle yana ta waka wa yuharriku ra'sahu taraba yana geda kanshi yana yana yana kida yana waka wa kana dha sha'arin kaseerin yana da wadatar gashi fa qala tace uffin shaytanu tace tir wannan yayi shedan ne akhrijuhu a fitar da shi akhrijuhu a fitar da shi wannan ma riwaya ce ingantacciya al'alamatul albani ya inganta ta a cikin eh, abin nan sahihul adab al-mufrad kuma tana nan a cikin littafin silsila sahiha to kaga waɗannan dalilai ne akan cewa an san ana yin kaciya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai to in ko ya tabbata ana yi koda daga baya wani ya zo ta magana daban ba za a saurare shi ba mu musulmai ba za mu saurare shi ba malam yace wa ba'du fala yanbaghi tarku hadhihi sunnatul karima allati تحفظ للمرأة كرامة للنساء للنساء كرامتهن وتحفظ لهن إفتهن وطهارتهن وتصون النساء من الوقوع في براثن الشيطان وجنده وما أكثرهن في أثرنا هذا yace bayan da ka ji wannan kasancewa sam bai dace a yi watsi da wannan sunna wacce ke kiyaye mata darasu da karamarsu ta tsare musu ainihin kamewarsu da su ta tsare su daga wato tarkon shedan da da ainihin abin nan abin nan tarko shine tarko shine abin da ake sakawa tsuntsu ko wato tsare su daga tarkon shedan da sojojin shedan sai ce kuma sojojin shedan kuma a wannan zamanin suna da matukar yawa da tarkon shedan tarkon shedan da yake tsare da mata yana da matukar yawa a yanzu nan da muke rayuwa Allah ya tsare mu to bayan wannan sai zo kuma ya ce kira ga musulmai wa'azozi ne yayi ga musulmai jama'a ya raba su kungiya kungiya musulman da ustazai da sarakuna da 'yan boko da talakawa da duka kowa da masu ainihin ulul amri ya musu wa'azi akan wato ta'asirin hanyoyin sadarwa jama'a walillahi darruhu yayi magana sosan gaske akan tashar TV da gidajen silma da rediyo da jarida a zahiri sanda yake yin wannan abun babu internet domin internet kuma ta fi duk waɗannan sharri kusan duk abin da ya faɗa game da TV da yadda TV yake jan hankalin mutane ko mutane suke ganin duk abin da suka gan shi a hoton TV to kamar wahayi za ka ga yanzu intanet tana da wannan karamar da wannan ainihin wato shigegen a cikin tunanin mutane ta riga ta yi ta'asiri akan psychology ta al'umma duk abin da aka gani a intanet ko ana ganin kawai kamar Qur'ani wanda kuma fiye da kashi 60 bisa ɗaiɗin shi ƙarya ne da haɗe-haɗe a wannan zamani na Photoshop a zamanin na canza murya da canza komai da kuma akwai shaidanu ƙwararru akan yin haka da suke yada shaidanci da ƙarya ga mutane ya magana akan ainihin wato ba a abin nan hotuna da fina-finai na batsa da ainihin wato littattafai na labaran da da na yanzu irin waɗannan adabin kasuwar Kano da ake cewa na Hausa da na Turanci da na Larabci ga sunan koina ina za kuma jarabar duniya ba abin da yi muke son karantawa da matan mu fiye da wannan idan aka ce ana yin wani shiri na karatu a rediyo babu ruwansu amma za a zo a yi wani shirin ƙarya gobe da labari ko jibu da taɗi ko mai sunan shi za ka tarar duka mata da maza da manya da yara kowa hada inyamurai kowa yana tsaye na ji ba ma hausawa kaɗai ba wallahi kowa na nan yana ji ya tarakab yana kiyaye lokacin da za lokacin yayi yana ji in bai samu halin ji ba zai buga waya cewa a mushi rakodin kaga wannan ba karamin shari bane kuma duka mai ƙarya ce kawai la haula hadisi wani ya zauna ya tsara ko wata shedaniya ta rasa miji ta zama ta tsara ƙarya cewa an haifi wancan lokaci kaza ta yi soyayya da wane sun bata da wane kaza kaza ƙarya kaga mata suna saurare har suna kuka saboda tsabar imani ga qur'ani ba saurara ba an saka wa'azin malam Jafar ba saurara ba an saka na Albani an saka na Abubakar Gumi an saka na malam Giro an saka na Kabiru Gombe duk ba su ji ba duk wannan bai dame su ba ana sakawa wannan da rediyon amma da ranar an yi kilin kilin kilin ga shirin shafa labari ko gobe da labari shikenan sai ga mata da sun miki saboda jami'an shaidan ne su ma Allah ya tsare mu to dole sai ka hana matan ka yin wannan afwan sannan baya ga haka tashoshin TV musamman na zamanin nan NBC Action NBC wacece ga sunan tun ana yin su da larabci da ingilishi Hassan dawo na Hausa arewa 24 daɗin kowa wacece wacece ga sanan yanzu mata da yara da maza ma wanda ba su da tunani ba su da aiki banda kallon waɗannan abubuwa tashoshin nan kuma tashoshi ne na yahudu jama'a na ejen ɗin yahudu ba su da aiki sai barna da haka ya kamata kowa ya zama yana da regulation a gidan shi game da me za a kalla wannan shi ke hana kaga yaran mu ba su da ƙoƙari a makaranta ba sa cin jarabawa inda suka je abin da suke kenan akwai bincike da aka yi akan ɗalibai a wata university a kudancin Najeriya game da ta'asirin social network ɗin nan su Twitter da WhatsApp da wanene da Facebook akan performance na ɗaliban digiri. Field research ne aka yi in kaga sakamakon hankalin sai ya tashi. Aka yi muƙarana da result ɗin ɗaliban da suka rayu a waɗannan departments ɗin shekaru kamar ashirin da suka wuce. scripts ɗinsu da results ɗinsu da kuma ɗaliban da suke yanzu wato wanda suka rayu sanda babu wannan networks ɗin kawai ɗalibai ne ɗalibai dukan ƙato da wanda kuma suke rayu yanzu kowa rike da tuwon waya mazansu da matansu wani waya shi tafi dubu ɗari wala za ka ji tsoron ka ga wani yaya wannan wato social network ɗin ya yi ta'asiri ga performance ɗinsu academically za ka ga canji mai ban mamaki cases ne na fiye jama'a wallahi sakamakon su ya baka tsoron ka gani salbiyat din suna da yawa saboda lokacin da ya kamata su cinye a library a wurin tutorials da sauraron lectures suna cinye shi ne kawai suna suna chatting suna sadarwa abin da zai baka haushi ma kana aji ma fa kana aji lecturer ɗan mata suna gulmaka wata na gaba wata na baya suna cewa kalli hulashi shi sai ta aika mai kalli hulashi shi wannan ta aiko da hoton dariya suna iskancin da suka gara ma kawai wani malami ya kama ana mishi wannan iskancin aji ba wai ba wai eh, abin nan bace kawai ba wai raha bace jama'a a ajin ma sanda ake dilibarin lecture ko ba su iya ba fa abin da ya kawo su kenan amma sun saki karatun suna gulman malama haka an fita kaza za a je duk wasu group aikin da ake kenan sai zama lokacin da ya kamata cinye suna katu ba su cinye ba idan ma a sami aka ba su ba za su je su kanta littafai ba ba su da malami sai google duk abin da google ya ga musu kawai shi suke dauka kuma google din nan wata bola ce ta tattara duk wani Allah ya tsaye ce min alisani hmm. kware ko shi aski ma ai manzo Allah ya kira shi karar da cewa dattin haihuwa ne ko a cire mishi kazantar da ke kansa wannan gashin kazanta ne tabbas za a aske shi eh kware shi wajibi ne a aske shi ranar bakwai dinda nan ya tabbata akai shi wancan ne saboda nasi bai tabbata ba ake da maganganu akai bar na karanta mana wasu wata gaba guda ɗaya da ta zama mana ƙarshe da mala yake cewa fakamil bashariyatul yau bi haja ila ta'alimil islam babu shakka akan cewa al'umma dan adam a yau da muke raye suna da bukata zuwa ga wa addinin musulunci la yahfiz li yahfaz laha karamataha dan musulunci ya kiyaye ma al'umma dan adam darajarta al'adamiya darajar dan adam da an inhattat ila mustawal haywan bayan ɗan adam ya lalace ya sauka daga matakin ɗan adam ya zama dabba ya kuma yana tsaraici yana mu'amala irin ta dabbobi wal amnaha wa salamaha dan musulunci kuma ya bawa ɗan adam aminci da salama wa saki da natsuwa wa tuma'aninataha da natsuwar zuci ba'ada an wasalat ilaihi min khawfin wa ru'bin wa qalaqin wa hudhiyan bayan ma wasalat ilahi bayan al'umma ta kai ga tsoro da taɗewa da lalacewa tana buƙatar natsuwa natsuwa ba ta samu sai da musulunci wal alamul yau duniya gaba ɗayanta a yanzu bi haja ilal islami wa hadihi ilal imani musulunci wato duniya tana da bukata zuwa ga musulunci da shirwa musulunci da ya zuwa ga imani wa yadulluhu alal khair musulunci ya nuna wa al'umma alheri wa yusrifu an sharri musulunci shi ke nuna wa ainihin mutane ya raba su da sharri wa yu'arrifuhu billahi rabbil alamin musulunci ya sanar shaida al'umma waye Allah ubangiji da an dalla tariqal huda wa ba'a bayan dan adam ya karkace daga hanyar shari'a ya samu tadewa la ya'riful khayra min ash-shar yanzu dan adam bai san me alkhairi bai san me sharri ba wajahila rabbahu kuma dan adam bai san ubangijinsa ba wa dinahu bai san addininsa ba falam ya arif rabbahu haqqal ma'arifa bai san Allah ubangijin su tsaba ragen sani ba walam yatlu ala dinihi haqqal itla kuma bai karanci addinin su karanta wanda ya kamata ya karanta sai kuma ita kawo misalai na labarai da suka zo na yadda musulunci ya koyar da kamewa da raba tsakanin maza da mata da ainihin hijabi da makamantansu gashi nan littafi ne guda wajen shafi 130 na ainihin malam doktor Kamal ali ali aljamal alkhitan wa ahkamuhu fi dawi sunnati annabawiyya jama'a kun ganshi wannan littafai guda uku su ne muka dan dauko dan su zama ainihin matashiya ga sunan akan wannan harka khitanul banati na ainihin doktor sa'id ibnu abdul azim littafin khitanul unsa wajibul khitanin zakari na ainihin amin alhaji muhammad ahmad mutumin kasar sudan sai kuma shi wannan ainihin doktor kamal ali ali aljamal allah ubangiji saka musu alkhairi gaba ɗayansu zuwa nan mun gama wannan mas'ala ta ainihin batu akan kaciyar mata idan Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu daura daga inda muka kwana akan faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi al-asma'i wal kuna tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sanya wa ƴaƴaye sunaye da alkunya wani irin sunaye kamata a sa wa ƴaƴa me falalar sunaye na gari da makamantansu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu wa rahmatullah